assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mika godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obajama a wannan yammaci na biyu ga watan jumadar saniya hijirar manzan Allah tsira da aminkun Allah su ƙara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da 26 ga watan disamba shekarar baturi ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi tun wannan littafi na alwazi fi fikihi sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdulazim bin badawi muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi wannan shine darasi na ɗari biyu da biyu cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci har yanzu muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aure jiya mun ci gaba da bayani ƙarƙashin bayanin da malami ke mana dangane da abin da ya shafi tarewa musamman a daren farko sannan mun ji bayani a dangane da walima da ake yi ta aure malam ya mana bayani da cewa wannan walima da ake yi wajibi ce kuma malam ya bayyana mana lokacin da ake yin ka shine sai bayan an tare har an samu akalla kwana uku da tarewa sannan ake buƙatar ka yi wannan walima mun ƙara bayani da cewa liyafar da ake ma waɗanda suka zo ɗaurin aure bayan ɗaurin aure a je a yi wa wato liyafa a ci abinci ta wannan ba ita ce walimar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wazabta ma ango ba kamar yadda muka ce wajibi ne in ji manzon Allah mun kawo hadisin da manzon Allah ya nuna haka dan haka wajibi ne mutum yayi bayan ya tare da amaryarsa akalla bayan kwana uku to sai ka zo sai ka shirya wannan walima mun yi bayani da cewa ba lalle bane sai ka tara mutane da yawa gwargwadon ƙarfinka gwargwadon ikonka idan mutum uku za ka iya kira zo su ci a matsayin walima fa nikima za ka samu wannan daraja kuma ka sauke wannan wajabci da manzon Allah ya wajabta maka Allah ta'ala ya sa mu dace to har ma mun shiga gaban da malam ke da mana bayani dangane da wannan walima inda yake mana bayani dangane da abubuwan da suka kamata an goye kiyaye yayin da ya tashi yin wannan walima mun ji na farko shine bayanin cewa lalle ne ya zama bayan kwana uku da tarewa da amaryarka mun ji na biyu idan ka tashi kiran waɗanda za su zo su abincin wannan walima ka tabbatar mutanen kirki ka gayyata kar ka kira mutanen banza domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi shi da kanshi ya hana ka yace la tusahib illa mu'minan kar kai abuta da wani mutum in ba mumini ba ne wala ya akul maka illa taqiyyun kar ka bari wani ya ci abincinka ko abincin gidanka ko abincin walimar da ka shirya in ba mai tsoron Allah ba ne ma'ana mai kiyaye dokokin Allah to abu na uku wanda shi ma mun fara karanta shi a jiya amma sakamakon kurewar lokaci na sai to za mu tashi akan na uku shine malam yace asali abu na uku da ake so ka kiyaye ya kai mu an wuli ma bishatin au askara in da sa'atan idan ka tashi yin walimar ko dai yi da akuya ita kaɗai ko kuma a daga cikin abin da za a shirya na abin da za a ci a wurin to ya zama an yanka akuya a eh, aƙalla a samu akuya sai a yanka amma sai malam yake nan au asfara ko abin da yake sama da akuya ka yana da ko tinkiya ai sama take da akuya ko rago eh yawa saniya raƙumi ina ga an gama ƙurewa kenan ko yawa to gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore maka in kana da halin yanka saniya ko ko raƙumi din to sai ka yi da wani bisa gwargwadon halinka Ai eh, to malami yace in waje da sa'atan idan mutum yana da yarwar da zai yi sama da ainihin ita akuya ne Malami yace ni qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya tabbata ne sakamakon faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da yace li abdurrahman ibn auf ya faɗa wa abdurrahman ɗan au ya ce aulin walau bishakin to ka shirya mana walima ka shirya walima koda da yanka akuya ce kaga anan manzo Allah ya mashi ishara ne bisa abin da shine mafi zama ƙasa lura da matsayin abdurrahman Dan au kamar yadda ne mana bayani jiya cewa abdurrahman Dan au yana daga cikin masu kuɗi cikin sahabban manzon Allah to sai bata mushi kai mana walima ko da da akuya sai saboda ya san yana da sarrin da zai iya yi sama da akuya to ko da da akuya ce mafi karanci a matsayin ka dai to kayanka yanka sai ya zama kayi walima da ita to mun yi bayani dangane da wannan hadisin ajiya malam yace wa an anasin qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة to wannan hadisi malam yace an same shi daga Anas dan Malik eh wato yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kusan duk wani bayani da zaka ga an ruwaito na cikin gidan Manzan Allah zaka samu mafi yawanci Anas bin Malik ne ya ruwaito shi saboda kamar yadda muka sha bayani a baya tun yana dan karamin yaro mahaifiyarsa ta kamo shi ta kawo shi wajen Manzan Allah cewa gashi wannan na baka shi ya rinka maka hidima a gida abin da nake bukata kawai kai mishi addu'a irin addu'an da kake wa 'ya'yan musulmi to a gidan Manzan Allah ya girma har ya zama cikakken mutum shi yasa za ka zama fi yawancin ruwayoyin da suke bayyana bayani dangane da cikin gidan manzon Allah za ka samu anas dan Allah ta'ala ya kara mushi yarda anas ya ce ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awlam ala imra'atin min nisa'ihi ban taɓa ganin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi ya yi walima wa wata mata da ya aura daga cikin matan shi min nisa'ihi daga cikin matan da manzon Allah ya aura ma aulama ala zainaba irin walimar da yayi lokacin da ya aure zainaba binti jahshi ko mun gane lokacin da ya aure zainab yar jahsh fa innahu dhabaha shatan domin a walimar da yayi na aurenka har sai da ya yanka akuya kaga wannan ruwaya mai take nuna maka ashe duk waliman da yayi da manzon Allah yayi sakamakon auren matan shi na baya ko kuma matan shi ma gaba daya ashe bai taba yin abin da ya kai akuya ba ce lala ko mun gane bai taba yin abin da ya kai akuya ba lokacin da aka aure Zainab to lokacin gwamnati ta riga ta kafa gwamnatin musulmi eh kun san da farko an sha wahala ko eh manzo Allah sai a sai ayi wata biyu zere da juna wata uku zere da juna ba dora tukunya ba ma a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma lokacin da aka da ya auri Zainab to gwamnati ta riga ta kafu eh an riga an fara samun arziki to shine har manzo Allah ya samu sararin da da ya tashi yin walima na aurenta to har ma sai da yanka akuya da Allah ko mun gane kaga abin da zaka fahimta anan ashe idan baka da sararin da zaka iya yanka akuya ba a kallafa maka lalle sai ka yanka akuya ba kenan wannan ruwaya tana dada maka bayani dangane da wutar ruwaya ta umarnin da ya ma'ainihin Abdurrahman dan Awu cewa aunin walau shafin din nan ba dole bane sai ta kai akuya a gurgurdan abin da ya samu kawai gwargwadon ka sai ka je sai kai za mu zo mu ji bayani idan ma baka da karfin da za ka sa ko da tsokan nama kwaya ɗaya ko da menene ya samu ka yi shi ma manzon Allah ya yi haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya sa mu dace to malam yace wa yajuzu an tu'adda al-walima bi ayyi ta'amin tayassar walau lam yakun fihi lahmun kun ji ko malam ya ce wa ya juzu ya halatta an addal walima a gabatar da wannan walima bi ayi ta'amin tayassara da kowane irin abinci ne wanda ya sauka ga maka kowane iri eh ko yaya inda shi ne karfinka da zaka iya yi wa mutane to malam yace ya halatta ka iya yi da shi walau lam yakun fihi lahmun ko da ma kwata-kwata babu nama malik ya sai li hadisi anasin kala saboda hadisin da anas ya ruwaito anas ya fi kaji da an tafi an tafi sai ka an ce anas da an tafi an tafi sai ka an ce anas saboda yana daga cikin waɗanda suka yi ruwayan hadisai mafiya yawa na hadisan annabi eh shi yasa zaka ji duk wani dan iska wanda bai san sahabban annabi zaka ji daga cikin target din shi akwai Anas dan Malik eh daga cikin target din shi saboda kullum sun so suke su rugurguza mafiya yawan hadisan manzon Allah to idan aka ce masu ruwayan hadisan duk yan banza ne to me amfani abin da suka rawaito kenan ko mun gane shefa ta duk wanda ya tashi target din shi Anas na biyu Aisha ko mun gane musamman waɗannan guda biyu hada da Abu Hurairah kaga waɗannan guda uku idan ka rushe su fiye da kashi 80 bisa 100 na hadisan manzan Allah ka rugurguzu su saboda suna daga cikin waɗanda suka ruwa ko mafiya yawan hadisan manzan Allah to za ka ji duk wani wato wanda bai san sahabban annabi waɗannan uku musamman za ka ji su ne tajin shi Allah ta'ala ya kiyaye to malam yace saboda hadisin da Anas dan Malik ya ruwaito qal Anas yace qama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina Khaybar wal Madina salatan yubna alaihi bi Safiyyah bint Huyay فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته صلى الله عليه وآله وسلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا من الله يا ya wato yaya ya da zango a tsakanin madina da tafiyar shi zuwa kaibara lokacin da ya fita tafiya zuwa kaibara a hanyar tafiya ya ya da zango na bayan khaybar madina ko salatan sai da ya kwana uku a wannan wurin da ya da zango tsakanin ainihin madina da kaibar a waɗannan kwanaki yubna alaihi bi safiyata binti fayayyin a wannan lokaci wato ya da zango kuma ya tare da wannan mata shi mai suna safiya yar fayayyin ya aure ta tana amarya kuma sai tafiya kai bara sai ta kama to dama ɗabi'ar manzon Allah duk lokacin da zai tafiya irin wannan yana ɗaukan ɗaya daga cikin matan shi sai ya tafi da ita to sai ya ɗauki amarya sai ya tafi da ita to da ya da zango to sai zama ya tare da ita a cikin wannan tafiya kenan ya da zango na kwana uku yubna alaihi da safiya yana ainihin tarewa da matar shi safiya bin kifayayyin yar kuyayyin to bayan da aka samu kwana uku fa da'awtul muslimina ila walimatin sai manzon Allah ya nuna umarni da in kirayi mutane su zo domin cin walima da manzon Allah ya shirya na tarewa da amarya shi da Allah ko mun gane da kyau aya bayan mun yi bayanin dama sai an samu kwana uku da tarewa ko yawwa to kaga wannan ruwaya tana ƙara tabbatar maka da haka Anas ce sai manzon Allah ya umurce ni sai na kirayi musulmi cewa su zo su walima da manzon Allah ya shirya ma kana fiha min khubzin wala nahi wannan walima da manzon Allah ya kira ko gurasa ma babu ci ciki na nama ko mun gane ko ka ce gurasa ko ka ce waina eh duk waɗannan suna aka sunan al-khubz amma da yake mafi yawanci larabawa sun fi sabawa da da ita gurasa ko to shi yasa mafi yawanci malamai sukan fassara kawai da gurasa eh yace ko gurasa ma ba a samu daman wato yin waliman da ita ba wala lahmin haka babu nama amar bil anqa'i manzan Allah kawai ya yi umarni da a shimfida wata shimfida ta ta ainihin buzu shimfida ce ta fata ko mun gane kawai in ka fassara shi da buzu ma ya yi eh in ka duba namban da malam ya kuke za ka ga ya sa jam'u jam'in wannan amfa'a din shine naf'un ai eh, wa huwa bisaqun min al-jild shimfida ce ta fata wal aqti to wannan yana cikin cikin hadisin bar mu kammala karanta hadisin cikin bayan da sai amara bil amfa'i kema wato kawai manzon Allah ya yi umarni da shimfida wannan shimfida ta fata ko ka ce buzu fa ulqiya fiha min at-tamri wal aqti was kawai sai aka zuba a at-tamr dabino akan wannan shimfida wal aqti da tukui ai mun san tukui ko wannan da ake da nono ko dai nonon raƙumi ko nonon akuya ko yawwa to da cikui sammi da mai kake da kenan da kararren mai fakanat walimata to wannan dabino da wannan cikui da man da wannan kake da aka aje to shi ne kada ya kasance walimar da manzon Allah ya kaga ina ga ko wata walima da ta kai wannan arha <laughs> kaga wannan walima ai tana da arha ko kawai da bino ne za ka ɗan auno tiya biyu ko tiya ɗaya ma ka samu tufi kuma yana ganin arha gare shi ba ba shi da arha ko to kaji kuma amma wancan lokacin da yana da arha eh sai kuma ɗan mai haka da kararre shi ne kashi ne eh kaga a ɗan ɗauko ɗan tufi ɗin kenan a ɗan dangwala a mai sai a ɗan ga da bino kuma ka ɗan shi kenan ka sa albarka shi kenan ya yi da mun gane to kaga wannan ruwaya tana bayyana maka saukin abin kar ka sai sai ka kallafa ma kanka babu wanda ya kallafa maka gwargwadon wato iya abin da za ka iya yi ka yi shi kenan wannan wazartin ya sauka a kanka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dai na ga karkace sai ka burge abokai ko ka burge mutanen da za ka gayyato ko makamantan waɗanda duk waɗannan abubuwa na wai sai mun yi ƙoƙarin mun burge saboda mai suna su suke wahalar da mu ƙwarai da gaske a cikin ko menene na rayuwa idan ka ɗauki mafi sauƙi sai kana rayuwa cikin kwanciyar hankali cikin kwanciyar hankali ka ɗauka tufafi ba sai ka sa mai tsada irin yadda ka ga wani abokin ka yana sawa ba gwargwadon iya abin da Allah ya hore maka je ka yi kai dai ana son ka fito cikin tsafta ne kawai amma na ga wani ya wata shadda tana ɗaukan ido ka aji yadda za a yi nima sai na yi ka je kai ta adaji wani ma ya je ya siyo bashi eh wani mara hankalin ma bashin banki zai je ya karba kawai saboda ya dinki ga wannan babu wanda kai ta sakar ki a'a na ga abokina yana hawa wata irin mota mai kyau da haka duk yadda za a yi ma sai na hau mota ba mamaki ma'aikaci ne an ba shi offron ko kuma dan daman da bankuna suke ba mutane musamman ma'aikata na ka iya amsan bashi kawai sai zai anshi bashi ne zai kwaso mota miliyan uku miliyan biyu da rabi miliyan hudu kaga wannan babu wanda ya kai shi hauka duk wata kuma sai ta biya sai ga mutum ya tashi gaba ɗaya salarin da yake an abin da ke shigowa aljihun shi ko a kan shi bai wuce dubu takwas ba ko dubu goma amma yana hawa ban kaɗe mota kawai saboda ya burge kullum cikin garma karman bashi ba shi shagon mai wannan ya bashi ba shi shagon mai shinkafa ya bashi ba shi shagon mai madara duka komai ba shi yake sai an yi salari cikin dubu goma sai ya biya a sake dorawa a ci gaba daga inda aka tsaya wallahi idan ka ɗauki rayuwar nan da sauƙi za ka yi rayuwa cikin kwanciyar hankali amma idan ka ce sai ka birge mutane ko wani duk ka gama yin wannan abin kuma ba za ka birge shi ba kana nan kana cin bakar wuya kuma baka birge ba yana gaya maka kana nan kana yi wani zai wani yana ganin yana cewa ka ga wata mota wannan da gani eh, fentin fenti aka yi mata wani da ma ba wannan Allah na ba kana duk inda ka ba ana ana ka wai kuma kai nan kai ne saboda ka burge to yanzu ina amfanin wannan kenan kai hankalinka bai kwanta ba iyalanka hankalinsu ba su kwanta ba saboda baka wadata su da abin da ya kamata ka ringa wadata su duk wata ba kai tabbatar kai ta wahala sai ka san sai an sallami mutum aiki amma sai dai abin shi baki a rike account din shi a rike abu kaza na shi ba aikin kuma sai ka biya ba shi, haba to me amfanin aikin da kai kenan dala ko mun gane wannan dan haka ya kamata mu shiga mu. duniyan nan da kake ganin ta wallahi ba bakin komi take ba kai ne kake ganin daga duniya to shi ke nan ita ce kadai a'a ka bi duniyan sannan a hankali ka rayuwa cikin yadda za ka yi rayuwa cikin kwanciyar hankali ka samu natsuwan da za ka bauta ma Allah rayuwa mai daɗi matabbaciya tabbatacciya tana lahira ne idan ka tsaya ka bi Allah ka kiyaye san halal to sai ka je ka yi rayuwa a lahira cikin kwanciyar hankali amma ka matsa makanka za ka rayu cikin tashin hankali kuma in ka sake ka tafi kabar bashi akan ka ya zame maka matsala Allah ta'ala ya kare to to kare ji dai ana ya ce walimar gaba daya dabino ne cikui sai dan mai haka da za a dan dangwala ita ce walimar da manzon Allah ya Allah ta'ala ya sa mu dace ما لم يسي ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يزد الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسي ولا يجوز sam bai halatta maka ba bai halatta ba an yi khasba bidda'awa al'azmiya ya zama ka kebanta waɗanda za ka kira su zo su walimar taka su ne kadai masu kuɗi saboda kai kana cikin ajin masu kuɗi don haka waɗanda za ka kira sai ma ka zaɓa eh, sai ka zaɓi masu kuɗi alhajuwa ne da alhajuwa ne da alhajuwa ne da alhajuwa ne su ne za ka gai tabbu su wani marka ba za ka cakuɗa da talakawa ba saboda kar su su shafe ka su ɗallashi wani maiko ko mun gane kamar yadda na gaya muku jiya idan mutum ya kuɗi sosai idan wato kuɗin nashi bai haɗu da kuma Allah ya bashi imani ba to sai kuma yana ƙyaman talakawa yana ƙyaman talakawa yana ganin idan sun matse shi ma kamar za su goga mishi talauci ne kamar za su buga musu wahala ne don haka duk wani al'amarin shi su babu talakawa sai abokanan shi ko ‘yan uwan shi masu kuɗi su ne kaɗai zai gayyata don haka malam ya ce bai halatta duk kuɗinka bai halatta ka keɓanta iya masu kuɗi su za ka gayyata wajen walimar ka dunal fuqara'i ba tare da ka takuda da talakawa ba haka nan idan kai talaka ne kar kwaɗayi ya ɗebe ka ka ce to bari ka shirya walima mai maiko sosai sai ka gayyaci manyan masu kuɗi saboda sun zo su dan aje maka wani abu ai shi ma tare kan yana da nashi aiki ko ba haka bane kar ka dauka sai mai kuɗi dala mun gane sai ka je kana talaka ka je ka gayyato mai kuɗi yana zuwa ya gani zai ce kai gaskiya na ya matsa mutan shi da gani wannan abin ya fi karfin shi ga me aka yi kenan ba ka je tana son ka burge ba ne ba ma maki abin da ya take cikin shi da shi da safe kila zai siya abin da kai waliman da shi gaba daya kai kuma ka je ka kura ka yana zuwa ya gani zai ce ka kai ana ba ka malam wannan abin ya fi ka kai dai kayi ne kawai saboda ka burge mu kware da kuma ba lalle ba ne saboda bai kai na gidan shi ba sai su zo su ɗan tsakura su ɗan tsakura da ƙyar kila su iya cin rabin abin da kai shi kenan su tashi su bar maka sauran abincin in ba sa'a ba sai dai a zubar da sauran abincin saboda duk sun tsakura kowa an ware mishi nashi filin da an tsakura to kowanne an ci za a haɗa ne kuma sai a ce to bari a kira talakawa a bar kaga kenan sun zo maimakon su ci abinci a sun zo ne sun lalata abincin haka ne ko ba haka ba to shi yasa sai manzon Allah ya ba da hadisi da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yake saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi yace sharru ta'ami ta'amul walima yace mafi sharrin abinci shine abincin waliman da yumnaha man ya'tiha aka hana wanda in an gayyace shi zai zo ya fi tsakanin shi da Allah saboda dama yana da bukata talaka kenan ai talaka yana gaya maka abin da ka shirya ko bai kai na gidan shi ba idan ya zo zai ci kwarai da gaske ko bai kai na gidan shi ba saboda ya saba tun irin shi kama idan ka je kai ma wani mai kudin ya zo ya ga bai kai na gidan shi ba wallahi ba zai ba saboda kai dama wulakantacce ne a ilimi kawai ya hansa maka ne saboda kawai kai ka sai bai zo ba da haka in ya zo in ya yi ƙoƙari ne ya sha ruwa ko ya tsoka ne ɗaya biyu don karka sai bai ba shi ma sai da rufe ido sannan zai ya haɗi saboda ba daɗi bai saba cin irin wannan ba amma an kaga yi talaka zai zo cikin farin ciki da nishaɗi wani ma zai tana zai yi tana don yunwan ma ko ban gane tanadin yunwan ma zai yi saboda ya san eh lallai gobe an sai na gidan wani don haka an tashi cin abinci ko da kosai kada zan sha saboda in yi tanadin yunwa da rana to in ya zo zai zauna ya ci bil haƙƙi da gaskiya da Allah ko mun gani to shine manzon Allah ya ce manya man ya'tiha sai a hana waɗanda za su zo su ci abincin tsakaninsu da Allah sai a hana su zuwa mana sai a ƙi gayyatansu wa yud'a ilaiha man ya'ba sai a je a gayyato waɗanda in ma an gayyato su ma ba lalle bane su zo ka shirya waliman mutum hamsin ka zaɓo masu kuɗin garin ku mutum hamsin wallahi zai wuya ka samu mutum goma su ka zama na rantse maka mutum goma zai wuya ka samu ka samu mutum goma su kuma ka shirya waliman mutum hamsin sauran na mutum arba'in din ya za ka yi da su ba ya zama barna ba amma da talakawa ka gayyata mutum hamsin din nan yana tabbatar maka waɗanda za su zo sun kai mutum saba'in ko tamanin haka ne ko ba haka ba kuma wallahi idan suka zo duk sai ya ishe su saboda manzon Allah ne ya ce abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu ƙwarai da gaske in dai za a haɗa a ta tare to sai Allah ya zuba albarka abincin da zaka zauna ka lashe kai kadai idan mutum uku suka zo suka zauna kowa zai ku kuma zai koshi amma inda kai kadai zaka ci zaka cinye shi duka sai ka ji ka koshi amma an ka tasa ka gayyaci wasu mutum biyu tare da kai kuka zama ku uku sai ka ga dukan dukan ku kuma kun koshi haka ne ko ba haka ba da haka an ka gayyaci talakawa sai su zo su cinye maka tas sai ranka ya fari dan haka za ka ji daɗi a ce ka shirya walima an zo an ci abin da aka fi bai kai rabi ba ma an tashi an baka da sauran ya za ka yi da shi ba za ka ji daɗi ba to manzo Allah ya ce duk walimar da aka shirya ya zama an gayyaci waɗanda dama an san ba za su zo ba to wannan abincin ya zama shine mafi sharrin abinci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yake ta na manzon Allah ya ci gaba da cewa wa man lam yujib da'awa to kai ila mai arzikin da idan an gayyace kan ila ka na wanda ya gayyace ka ba za ka je ba to sai manzon Allah ya ce maka wa man lam yujib da'awata duk wanda aka gayyace shi walima irin wannan ko kuma aka gayyace shi wani sha'ani wanda ya kamata ya je sai ya ki zuwa faqad afa Allah wa rasuluhu ya saba ma Allah da manzon sa ko mun gane saboda shi musulmi a kowane lokaci yana da wata alfarma da Allah maɗaukakin sarki ya mushi dan haka idan ya gayyaci uwan shi musulmi to ana son su girmama wannan alfarmar da Allah ya mushi karka kalli matsayin shi wani talaka ne ina har ya kai matsayin da zai gayyace mu me yake da shi me yake da yana da me yake da shi wanda zai dauka ya ba mu ya burge mu har zai gayyace mu dan haka in an gayyace shi ma in invitation ne ka ba shi ma sai kalla abin sai ya zai bar shi ko da din ma ba zai kalla ba Ha, wani ne kuma yake da yatan mu yau iko sai Allah to Allah shi kiyaye ko da din ba zai kalla ba zai aje saboda dama ba zai bi ba ko mun gane in kai talaka ne to ka gayyaci yan uwanka talakawa sai ka kuɗa da masu kuɗin waɗanda kake kyautata ma zaton za su idan ba su zo ba to talakawan da sun zo kuma su talakawan da suka zo in Allah da ba za su barka da wannan abincin ba shikenan kaga bukata kariya su kuma san yana ga maka ko da sun zo billahi la zai wuya su karban abincin zai yi wuya sun yi rabin abincin kana ganin irin walimar da ake yi a je a kama kan ta neman hotel a kashe miliyoyin kudi a abinci kawai amma duk wanda aka zuba ma plate daya, zai wuya kaga ya ci kashi ɗaya bisa uku na abincin haka ne ko ba haka ba kashi ɗaya bisa uku na abincin zai wuya kaga ya ci sauran sai dai kaga an tattara an tattara don yan an tashi kai da ka da waliman ba za ka ce to bari ka tattara ka zuba a kula ka tafi da shi gidanka ba hotel ka ci ba mamaki waɗanda za su yi sabin ɗin ma ma'aikatan hotel ɗin da haka an kammala su za su zo su tattara plate plate din zai su wani haka za su zo kowane plate sai sun dauki fiye da kashi biyu bisa uku na abincin kuma sun zai kawai zubarwa za su kaga wannan abincin ya zama mafi sharri ko bai zama mafi sharri ba don haka in ma za ka hada da masu kudin to ka sakuda da talakawa waɗanda dama tana da buƙatar wannan abincin idan sun zo za su zuba su ci maishi kuma za su cinye duka to sai kai abinci wato sai ya zama shi kuma mafi alkhairi kenan Allah ta'ala ya sa mu dace to ka dai ji duk wanda aka gayyata walima irin wannan manzon Allah yana ce maka wajibi ne ka bi idan kuma ba za ka je ba ya zama kana da uzuri mai karfin da in ka gaya ma wanda ya gayyace ka je karba ko mun gane Allah ya sa mu dace saboda idan baka je ba ai ka wulakanta shi ai ko kuma ka wulakanta wanda Allah madaukakin sarki ya karrama ya girmama Allah ta'ala ya kiyaye malan yace wa yajibu alaman du'iya ilaiha an ya'dhura wajibi ne ga duk wanda aka gayyata zuwa walima an ya'dhura dole ne ka je wurin walimar ko da ba za ka ci ba dole ne ka je wajen je wajen walima lil hadithi sabiqi saboda wannan hadisi da ya gabata wani li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da yace idza du'iya ahadukum ila al walima falyatiha idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa walima falyatiha to lallai ya tabbatar da yayi ka tabbatar da kaji idan kuma ba za ka samu damar zuwa to ya zama wato uzuri ne mai ƙarfin gaske ya hana ka zuwa wanda a shari'an sama za a kalle shi a matsayin uzuri amma haka kawai ka ki zuwa to ka saba wa Allah da manzon shi Allah ya kiyaye wa bari an ba walau kana sa'ima kai malam yake ko da azumi ka tashi da shi a wannan yinin sai aka gayyace ka zuwa walima malami ce dole ne ka amsa dole ka je wajen walima ya qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da yake idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sa'iman falyusalli ya'ni du'a manzon Allah yake idza du'iya ahadukum ila ta'amin idan aka kirayi ɗayanku aka gayyaci ɗayanku ila ta'amin zuwa ga cin abinci zuwa ga walima ko falmujib manzon Allah yake to lallai ya tabbatar da ya ansa wannan gayyata fa in kana muftiran idan dama baka azumi falyat'am to ka tabbatar da kasu wannan abinci shi ma wannan umarni ne dole ka ci wannan abincin kaga ko bai maka daɗi ba ke dole ka ci wannan abincin saboda ka faranta ma wannan muminin da ya gayyace ka rai wa in kana sa'iman idan kuma ka wayi gari kana azumi kuma ka je wurin kana azumi fal yusalli to ka dai ka dai halarci wajen walimar ko to ka sauke wajibin da ke kanka na farko wajibi na biyu kuma ba zai tuku ba ko kuma in ka zaɓa ba za ka iya tuka shi ba to manzo Allah ce falyusalli sai ka yi addu'a ko mun gane sai ka yi addu'a to Allah ya sanya albarka cikin wannan abinci naka kuma Allah ya sanya albarka cikin wannan aure da kai Allah ya kwararo muku da za ka yi mishi addu'o'i kai mishi addu'o'i sai ka ce to kai hakuri ba zan samu cin abincin ba ne saboda ina azumi sai ka yi bayani fa kar kawai ka kwararo addu'a kawai ka ce to shikenan ni zan tafi ba har yanzu zai za ka bashi da wani kaikayi a ranki duk wanda ka yi ma haka abu na farko da zai fara tunani abincin bai yi mushi bane duk irin yadda kai kokarin yin gwaninta wani ya ƙi cin abinci na saboda abincin bai mushi ba ko a sai ka yi bayani a nan ba za ka ce wai ko ƙila kai mushi bayani zai zama kamar azumin lakari ya tashi da ciki ba a wannan za ka yi wannan bayanin ne saboda ya zama ka kukuta a wajen wannan da ya gayyace ta tun kana gudurye ne suka za ki jefi wa ka yi haƙuri ba zan samu cin abincin ba ne saboda na tashi da azumi amma sai ka yi mishi addu'a ga sun zai fahimta shi kenan to manzo Allah ce idan ka je kana azumi ne falli falli to sai ka yi addu'a ani du'a abin da yake nufi da falli falli yana nufin addu'a sai ka yi mishi addu'a malam yace walahu an yufira idza kana mutatawwi'an fi siyamihi la siyama idza alaha alayhi da'i malam yace walahu an yufira ka samu koda ka waye gari da azumi sai aka gayyace ka walima irin wannan to ka samu kana iya karya wannan azumin ko saboda ka faranta mu wannan bawan Allah rai shi yasa haƙƙin musulmi akan musulmi yana da girma duk wani abu da za ka yi uwan ka mumini ya zama ya ɗan sosa mushi rai ba a son kai mushi so da idan ka sosa mushi rai to Allah madaukakin sarki zai iya fushi da kai ko mun gane zai iya fushi da kai saboda yadda manzo Allah ya bayyana haƙƙin mutum da kuma ce wato haƙƙin mumini da kuma taimakon mumini abin yana da girman gaske akwai hadisin da manzo Allah ya ce wato ya fita ya yi wani gogoriyo ko gwagwarmayan taimakon wani mutum musulmi ko mumini ya fiye mishi daraja ko daɗi sama da ya zauna a cikin masallacin shi na madina ya yi itikafin wata guda itikafi kaga abu ne mai falala mai daraja mai tara lada ya ce wallahi wani mutum musulmi mumini ya kiraye shi ya rasu lallahi zo ka taimaka mini ina da project iri kaza kila ina son in yi aiki na gini ko ina son in haƙa wani rami a gidana ko makamancin wannan yace in je in taya shi wannan aikin ko da na minti talatin ne yace ya fi mini in zauna in yi kafin wata guda a cikin masallaci na kaga wannan abin da zai zai mishi me zai zai mishi ko zai zai ne faranta mishi rai to idan ka bata mu musulmi rai dole me kake tunanin kuma zai ba? baya mun gani to <clears throat> to shine manzo Allah ya ce ko da azumi kake yi in dai na tsawuri ne to ka samu in ka je saboda ka faranta mishi rai ka karya azumi kaga ba ma sai ka mishi bayani ba ai dama na filaci gobe sai ka rama shikenan misali in kana da ɗabi'a ne na kowane wata kana yin azumi guda uku so sai ya zama a ranar da kake yin azumin sai kuma ka gayyace ka sai ka karya in yi so sai ka rama a wata ranar a cikin wannan wata da Allah mun gane Allah ya samu dace a malami ce idza kana an fi siyamihi idan wannan azumin da yake yi dama na tatawwi ne azumin nafila ne la ma musamman ma iza alaha alaihi da'i idan wanda ya gayyace shi ya matsa mishi akan lalle sai ya ci wannan abu misali kai mishi bayani wani kai hakuri na tashi da azumi ne ba zan samu cin abincin nan naka ba sai ya matsa maka dan girman Allah ka daure ka sa albarka to ka karya kawai ko mun gane da har ka biya matsa idan kai ma ka matsa ko ya rabu da kai wallahi ranka bai daɗi ba to saboda karka tafi ka bashi da dan wannan kaikayin na rashin jin dadi manzo Allah ya ce kawai ka karya dala ko mun gane dala ka duba darajar musulmi darajar mumini ballantana a ce mutum bai ci maka ba bai sha maka ba bai baran maka ba haka kawai ka je ka tayar mishi da hankali haka kawai yana zaman zaman shi ka je ka yi mishi sata ko ka je ka rufe shi da duka ko ka sace shi ka ce sai an biya ka sannan za ka sake shi to kaga wannan kai ka tambalo ma kanka wannan bala'in da kanka shi sa duk wanda ya bata wa musulmi rai komi kankanta shi komi kankanta shi billahi da ranar tashi alkiyama sai ka shari'a da manzon Allah ko mun gane ka saba ma Allah ka saba wa manzon Allah kuma sai Allah madaukakin sarki ya maka shari'a kai da shi na halittuwa ne na halittuwa ne na halittuwa ne ko a matsayin shi na mumini ina kaunar shi yana kaunata don me ka bata mishi rai kana da ansan da za ka iya badawa ko mun gane ba ka da ansan da za ka iya badawa don haka ka guji bata wa mumini rai ko mi kankanta shi Allah ta'ala ya kiyaye to malam yace la ma musamman ma idza alaha alaihi idan ya matsa eh ya matsa mashi akan cewa ya ce da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da ya ce idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyuzib fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka Allah ce idan aka gayyaci ɗayanku zuwa cin abinci falyujib to wajibi ne ya ansa wannan gayyata fa in sha'a ta'ima in ya so in ya je ya ci abincin wa in sha'a taraka in kuma ya ga dama ya bari amma me zai sa ka bari din shine wancan hadisin sai in azumi kake ko mun gani karka dauka a an kuma baka wata dama ce ta daban cewa in ka ga dama ka in ka ga dama karka a'a in dai ba azumi kake yi ba to dole ne ka dan wancan ruwa ai abin da ka nuna mana kenan ko mun gane a idan azumi ne kake yi to in ka ga dama ka karya azumin sai ka in kuma ka ga za ka ci gaba da azumin ka ba za ka iya karya azumin ka ba to shikenan sai kai kokarin da ya gamsar da shi kai ba shi hakuri shikenan sai kai addu'a sai ka tafi Allah mun gane Allah ta'ala ya samu dace to wannan kenan malam yace wa yutahabbu liman hadara ad-da'wa amran to kai da za a gayyata idan ka halarci gayyatar to akwai mustahabbancin abubuwa guda biyu a kanka da za ka yi kafin gabar wurin al'awwal abu na farko an yi da ruwa lissahibiha ba da بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنواع أن يدعو لصاحبها abu na farko ana son kaima wanda ya gayyace kaɗan din addu'a ba'da al bayan an kammala cin abinci din bima za'a anhu sallallahu alaihi wa wa sallam da addu'ar da ta zo daga manzon Allah ira da amincin Allah ta fara tabbata gare shi wa huwa anwa'un to addu'o'in tana da nau'uka da yawa to sai ka karka da kunnuwanka da kyau sai ka ji addu'ar da wato za ka yi madu wanda ya sai ka wajen walima ne a'a ya sai ka gidan shi ne kawai ka zo ka ci abinci tare ko ko buɗe baki ne ya sai ka na azumi ka zo ka kai buɗe baki a gidan shi to sai ka tsaya da kyau ka ji addu'an da in ka kammala cin abincin za ka yi mishi awwalan addu'a ta farko Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma Ka ji addu'a ta farko Allahumma ghfir lahum ya Allah kaima wannan iyali kaima iyalin wannan gida gafara ka gafarta musu zunubansu warhamhum Allah kai musu rahama wa barik lahum fi ma razaqtahum Allah ka zuba musu albarka cikin arzikin da ka ba su kaga wannan mai gidan ne kadai ya gayyace ka amma ka hada gidan gaba ɗaya cikin addu'a ko mun gane to sai ka rike ta da kyau Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum kaga wannan addu'a ta tattaro komai da komai a cikin ta eh wannan albarkar manzon Allah ke manzon Allah yana da jawami'il kalimi eh wato kalmomi yan kaɗan amma waɗanda suke tattaro ma'an'anoni da yawan gaske a cikinsu Allah ya kama daji saniyan addu'a ta biyu Allahumma at'im man at'amani was'i man safani kaga jumloli kwaya biyu Allahumma ya Allah A at'im man at'amani ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasu man saƙani kuma ya Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni ka za addu'a mai sauƙi ina da kowa zai iya haddasa wannan cikin minti biyu Allahumma at'im man at'amani wasu man saƙani shi ke nan? eh wannan aƙalla idan ka je ka ci abinci wajen walima sai, a gidan mutum ne aƙalla kai mushi wannan addu'a Allahumma at'im man at'amani wasu man sata in so samu ne kai da ƙarfi yadda zai saboda ji daɗi a cikin zuciyar shi idan kuma duk ka manta ma lafuzzan to sai kai mushi da hauka ko in ce kai mushi da yaranka ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni ko mun gane wannan ciyar wanda shayar wanda kake mushi addu'a a a kiyama kake mishi wannan addu'a ma'ana yadda ya ciyar da ni abinci a nan gidan duniya kuma ya shayar da ni abin sha ya Allah idan ya komo wajenka ka ciyar da shi kuma ka shayar da shi sai da Allah mun gani kaga wannan addu'a ai tana da ƙarfi ko Mana kamar kana ce mishi ne ya Allah ka bashi aljanna Allah ta'ala ya samu dace salisan nau'in addu'a ta uku akala kumul abrar wa sallat alaikumul mala'ika wa afṭara A kala akala kumul abrar ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa duk abincin da za ku shirya kuma ku ciyar Allah ya sa kubutattun bayi ne za su rinka cin abincin gidanku ko mun gane ma'ana salihan bayi mutanen kirki Allah ya sa duk lokacin da za ku ciyar da wasu abinci ya zama za ku ciyar da mutanen kirki ne salihan bayi wa sallat alaikumul mala'ika kuma ina roƙon Allah ta'ala ya sanya mala'ikun Allah ki ta muku salati ki ta muku addu'a wa afqara indakum as-sa'imuna kuma ina roƙon Allah ya ba ku ikon ciyar da masu azumi ko mun gane to ta zo wannan addu'a ita kuma ina ganin duk a cikin mata dan fi su tsayi ko to duk wanda ka samu ka haddace a cikin waɗannan idan kai wa mutum yayi eh Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan shine abu na farko da ake so kai da kaje ka ansa gayyatar wanda ya gayyace ka walima kai mishi ita ce addu'a al'amur sani abu na biyu da ake so ka yi shine addu'a lahu wani li bil khairi wal baraka kama sabaqa fi tahni'ati bin nikah Malamin sai abu na biyu ana son kuma ka kebe su da addu'a lahu ga shi angon wa da matar shi ko mun gane kaga ba sai wani shi ba ko eh lahu gare shi aka ce wani zauji ya halatta a larabci ko mun gane za ka iya cewa a za ka yi ambatan mata da zaujun ko mun gane a larabci wannan ya halatta duk wani abin da yake kuma namiji ba zai taɓa iya yin shi ba kaga daman kai amfani da shi da wannan abin a kan mace kuma ka sa da nunin namiji za ka iya cewa imra'ati hamilun matata tana da ciki kaga ba sai hamilatun ba sai ka sai hamilun to da duk in ka ji an ce mai ciki namiji yana ciki ne eh <laughs> za ka iya cewa an zaba imra'ati matata ta haihu ka ce an zaba imra'ati ba an zaba sai ka ce an zaba ta haihu saboda namiji baya haihuwa to a larabci irin waɗannan abubuwan sun halatta ko mun gane za ka karkace wannan kuskure ne lahu wa ba kuskure bane daidai ne Allah ya sa mu dace to ana so kai mashi ango da matar shi addu'a bil khairi wal baraka kai musu addu'a na fatan alkhairi da kuma addu'an sanya albarka kama sabaka fitani atibin nikahi kamar yadda addu'a ta gabata wajen taya ango murnan karuwa ta aure wa zai karanto mana addu'an da aka bada a can cikin wa zai karanto mana addu'a idan ka haɗu da ango za ka yi mushi murna na ƙaruwan aure wa zai yi tana mana addu'an da manzan Allah ya bada hmm? ni ko? na? to ka yi ƙogari amma dai baka kawo ta yadda kake ba barakallahu jayyid barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin in kace barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khairin shi ma yayi in kace barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakuma fi khairin shi ma duk mun yi wannan bayanin akan ko mun gane to ana son kai musu wannan addu'a ko kuma bayan wannan din kana son ka ƙara da wasu addu'o'in shi yasa ma aka sai maka bil khairi wal baraka eh kai musu addu'a ta neman alkhairi da kuma neman albarka bayan kai musu ta larabcin kuma sai ka dawo kai da hausanka kai ta musu addu'a kai ta musu addu'a kai ta musu addu'a Allah ya sa mu dace malam yace wala yajuzu huduru da'wati idan ishtamalat ala ma'siyatin illa an yaqfida inkaraha wa muhawalata ha fa in uzilat wa illa wajaba rujulu wa fihi ahadi to Malam ya dauko wata matsala wata lalle ina ganin dole sai mun kwana a kanta dan tana da dauke da yan bayanai hakan nan abinda Malam ke cewa wala yajuzu huduru Bai halarta. halatta kaga san ba an ce wajibi ne ka halarci? a gayyata idan an gayyace ka ba to nan malam yace wala yajuzu hudurud da'wati bai halatta ka an ta gayyata mai gayyata ba idan kamalat ala ma'asiyatin idan wurin da za a yi taron ya kunshi za a yi wani abin da saban Allah ya zala ko mun gane kaga ka ce to tunda an ce wajibi ne a ta kaje to dan haka kila an kama wani ɗakin taro eh irin park park ɗin nan da ake yi an riga an gayyato makaɗa da mawaƙa eh yan matan amarya za su zo su yi iskanci ko mun gane da abokanan ango za su zo su yi iskanci su rawa ko ka ce to tun da dai manzo Allah ya ce su gini a halatta haka nan za mu rufe ido mu halatta mun dai sai mu tarfa ido muna istighfari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai halatta ba ko mun gane malin yake illa an ya tafi da inkara sai dai in za ka gudunta za ka je ne kai inkarin wannan abun ka hana abin da ake nufi kenan ba kai inkari ka ce kun ga wannan abun bai halatta ba ku bari in ba ku bari ba to shikenan a in za ka iya hanawa shine ake nufi a an gayyato DJ an gayyato makaɗa da mawaƙa to bari mu je mu hana yin wannan abu yawwa to ya halatta ka bi ko mun gane amma shi kenan inda ya zama wajibi bari mu je sai mu yi wa'azi in sun ji shi kenan ba su ji ba shi kenan a to bai halatta ka je ba sai dai in za ka je ka hana makaɗa sun zo ka ce ku fita ba za ku yi kiɗa ba mawaƙa sun zo ka ce ku fita ba za ku yi waƙan ba a zo a ci abinci kaɗai a yi addu'a a watsi duk wanda kuma bai gamsu da haka ba sai dai taron ya tashi to in za ka iya haka malam yasi ya halatta ka irin kuma ake nema a wurin ko mun gane amma ka je ka ga irin iskancin da ake yi malam idan an taru wajen irin wannan abu na na na na na na aure ka ga amarya ta fito tana gwatsu malam a gaban iyayenta fa sai uban amarya uwar amarya da kakanninta sun je wurin ƙila da uban ango da uwar ango da angon a sa kiɗa a kewaye yanzu lokaci ne da amarya da ango za su sun kiɗa a yi rawa ango ya zo ya rawa da matar shi a gaban sirikanki a gaban sirikanta wannan wani iskanki ne mun koma kawai wai wai ɗabi'an turawa shi ke birge mu me yake cikin bature ne ballanta na har kai koyi da shi mutanen da manzo Allah har ya koma ga Allah madaukakin sarki yana gargaɗin al'umman shi khalafin yahuda wan nasara cikin al'amuran ku duka ku saba ma yahuda da nasara kar ku yi koyi da su amma a yau mun koma wai ɗabi'an turawa ɗabi'an yahudawa wai shi ke burge ita ce wayewa ita ce burgewa ita ce cinyewa wallahi kun ci baya kai ne kake da abin da ya kamata a ce bai hude ya zo ya kai daga wurinka ba kai ne kake da bukatun abu a wurin shi ba kai da kake da cikakken addini kai da kake da cikakken addini addinin da babu abin da kake bukata wanda bai maka bayanin shi ba sai kai ne za ka sai ka bume na kasashen addini kai da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wai kai ne kake kake lalaban wani abu kari daga bayhude ko wani sare kaga amarya ta zo ta burko nono ta matso duwawu babu inda ba za ta kada ba a wajen rawan an goye da amarya su fito su yi sannan a watso yan matan amarya su masu zo kowace yar iska ta zo tana nata irin gwatsa. a kira wani takaddarin mawaƙi malam ya zo yana wani waka yana bayyana tsirin yana bayyana wato fasikanci a cikin waƙoƙin shi yanzu auren da aka yi irin wannan shine kake tunanin za a samu zuriya zai ba ka buɗe kofan aurenka da saban Allah kuma kana tunanin wai wai wai a haifo alaran mumi a ƙarƙashin wannan auren ai babu wanda bai so ya haifi mutanen kirki ko ba haka ba to kai ba ka zama mutumin kirki ba a wajen auren ka kayi fasikanci yi fajirki kuma wai kana son ka samu zuri'a ne tsayi ba ai ka riga ka baro shiri tirrani ko mun gane Abin da za ka yi wajen aurenka shi ya sa wato yana ganin shekarun jiya ne ko na yi mana bayani da cewa wato aure da kake gani wato wata gamayya ce ko wata tarayya ce ake yin mai ɗimbin albarka wanda a sanadiyyan aure ne kake gina rayuwarka ta gaba idan kuma baka gina ta da kyau ba to za ka ɓata rayuwarka ta gaba ina ga na wannan bayani to a da aka zo aka yi irin wannan iskancin aka yi irin wannan shagalin ko kuma sai ka ce Allah ka bamu mu zuri'a dan gida haba jama'a haba ai kai ma ka san kayar da kanka wallahi eh haka nan za ka zai ka haiko ƴan rawa kuma Ya'yan iska waɗanda za a zo ana alafir da su a cikin gari ina gaya maka don haka mu shiga yin mu ni ban ga abin kwaikwayo ba cikin yahudawa wallahi ban ga abin kwaikwayo a cikin su a ce za a zo a yi taro wai wai wai kaga amarya musulma malam ta sa eh, wedding gown ake ce mushi ko wannan abin yahudanci ne fa abar yahudanci ne a sa wani farin alawayyo a fito a zubar da wajen kamu ɗari a ƙasa ana za ka gani manzo Allah ya tsine ma al-musbil izarahu wallahi tsine mushi manzo Allah ya duk wanda zai saki tufafin shi ya zama yana taba kasa manzo Allah ya tsine mushi albarka ke tana an gama tsine miki a wajen auren kina nan kina hura hanci zaki aiko haiko alran mumi da mahaddata alqur'ani ƙarya kike billahi ina ga ya muku kowa idan ɗan shi ya lalace sai fito yana cewa don Allah a taya mata addu'a bayan ba kai addu'an batun farko ba kai addu'an tun farko kuma ba ka kama turban da za ka samu yaya na garin ba ko mun gane don haka mu shiga taitaye mu al'amarin aure da kake gani billahi lazi idan ka ɗauke shi da wasa nan gaba sai ka yi kuka da hawayenka sai ka yi kuka da hawayenka saboda abinda za ka zo ka haifo mu mutane Allah ta'ala ya kiyaye to kamar yadda na ce gaban tana da bukatun bayanai da dama don haka dole za mu dakata a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai a sake fitowa da wannan littafin insha Allah ta'ala za mu zo mu dora daga wannan gaba da muka tsaya abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara muskin ladan gaba daya sakwaran da na samu ina roƙon Allah ya gafarta mun fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum